don mai sauraro idan baka manta ba abba kabir yusuf ya ƙudurin aniyar gyara jihar kano baki ɗaya don mai sauraro idan baka manta ba abba kabir yusuf yana nan yana rusau a jihar kano yanzu haka hakan ne sa dauda ka huta rarara ya mai sabuwar waka akan gyaran da ya zo zai yi a jihar kano don sauraro da alamu dauda ka huta rarara ya daina gaba da kwankwaso da kuma abba kabir yusuf domin idan baka manta ba daula kawu rarara baya jam'iyyar nnpp apc yake mi sauraro ka biyo mu a ƙarshen bidiyon nan don mu saka maka waƙar ka ji amma kafin nan muna roƙonka idan ya kasance wannan ne shigo ka tashin nan tamu ta farko ka dangwala mana alamar subscribe sannan kuma kada ka manta ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu mun gode mai sauraro abba kabir yusuf ya yaba da wannan waƙa. domin shi kan shi abba kabiru yusuf ya roƙi kwankwaso da ya yafe wa dauda ka hutu rarara dukkan laifukan da ya mai akan bisa wannan sabuwar waka da ya mai da sauraro tabbas wannan waka da rarara ya wa abba gida gida ta fita ta nubi daɗi domin sauraro ina tunanin cewa dauda ka huta rarara bai taɓa waka irin wacce wa abba kabir yusuf ba kuma ta yi daɗi tabbas mai sauraro masoya dauda ka huta rarara sun ji daɗin hakan bisa komawa jam'iyyar apc da ya daina goyon bayan tinubu misuraro kada ka manta za mu kawo maka wannan wakar domin ka ji da kunnanka amma kafin nan za mu ƙara roƙonka da ka dangwada mana alamar subscribing da alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryenmu misuraro rarara ya yi bayanin cewa shi ya yi wa abba kabir yusuf waƙan nan ne saboda ayyukan da yake a jihar kano domin rarara ya ce yana ɗaya daga cikin waɗanda suke buƙatar a gyara jihar kano ta dawo kamar wata ƙasa daban domin ya sauraro sanin kanka ne cewa datta abdullahi umar ganduje shine wanda ya fara lalata jihar kano amma yanzu haka alamu abba kabir yusuf zai wa jihar kano gyaran da ba a taɓa yi mata ba mun gwada da ziyartar wannan tasha ta mai albarka da kuke ta sharhi tv a kodiyo yaushe za ta kawo muku labarai